hankali hankali Aibu hassan kaya kuma ya kai tashi na illallahu aiki hankali hankali muhammadu sani habu ba karamin dan kokowa na ba muhammadu sai ka bi a hankali muhammadu ka daɗe da shi da sani habu ga ta nan ga hannuwa take wallahi wallahi mazan ga gaskiya inda masu kuɗi sun zaka hilin ga mazan kokowa sun haɗu cikin wanga hili na tawa inda babu inda jika guda ka shan iska cikin wanga hili minti guda an ɗauke ta wallahi ta nan sani abu da Muhammadu Kadade ga ana ana yi ana riga ana komowa hankali Muhammadu Kadade hankali aiki zai lalace to ana sa daukan ma Muhammadu Kadade hankali ga kai shi ko ya ce karni ka kallonka wallahi Hashimu Shaibu Dazo an ci baya ta ainihin tsawon minti biyu zuwa minti uku wallahi rabiyar nasa wadda zai yi sai da ta komo gaba da gaba hankali hankali hankali hankali muhammadu lalle sani abu na nan da Allah sani abu tashi hankali ne Muhammadu ka daɗe ta tarya na da yake ya hana mai shiga saboda in ya tafi kwaramniya an ka faɗo gida ne sai dai can tahiye mai nan kowa ta dai ga alama ba ta shirin kai?